يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara lissafin nasara yau muna 20 da nawa eh 26 eh, lalle shi na nasara ya fara cika wuri gasa iska muna 26 ga watan 6 shekara ta dubu biyu da nawa da goma sha shida a ɗazun nan allah maɗaukin sarki ya yi wa surukin alaran muhammad suleiman da suwa wanda ɗazu da safe aka gabatar da sallar jana'izarsa shi alaran ma ya wakilce mu a wajen jana'iza kuma muka wakilce shi a wajen tafsiri na mata da aka gabatar mahaifin matarsa ne matarsa wacce take nan kaduna so muna gabatar mata da sauran yan uwa da dangi da shi duka da taziyar wannan rasuwa da aka yi shi kuma dattijo Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mashi akwai bayan mahaifin abinnan mahaifin matar tasa akwai abin Muhammad Jamil Albani Zaria shi ma abin mahaifin matarsa surikinsa shi ma Allah ya masa rasuwa shi ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya ji kansa ya gafarta mishi Allah ya sa sai da aka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka kafin Allah ya karbi rayuwarsu daga cikin baki da suka halarci majalisin mu a yau akwai Alhaji Haya Ibrahim sannan akwai AYI Global da kuma Alhaji Ahmad Gogori muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai dalibai ma daga ainihin jami'ar ahmadu bello university zaria waɗanda suka iso su nurain su ma muna musu barka da zuwa muna addu'a duka allah ya saka mana gaba ɗaya da alkhairi eh, alarama tun jiya mura take ta dambe tare da shi suna ta ɗauki ba daɗi. shi ma muna masa addu'a allah ya ba shi dama ya murkushe ta ta san inda dare ya mata na alarama ina muka kwana وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون muka ce wa hasibu Allah takuna fitnatun mun yi magana mai ake nufi da fitina a cikin wannan aya Allah ya ce fa'amu wa sammu suka makance kuma suka me suka kurumce mun ce kalmar abin nan makanta tana zuwa da ma'anoni kamar guda shida a ƙura'ani mai girma mun yi magana a kai muka ce kalmar kurma kuma idan ta zuwa ƙura'ani mai girma ta zo wurare da yawa ina fata fahimci wannan wajen wurare guda goma sha biyar amma duka wa'in wurare guda goma sha biyar ta ba da ma'ana ne na kafirci mutum ya kafirta ya bata daga hanyar gaskiya muka ce wuri guda ɗaya ne inda ta ba da ma'anar mai inda ta ba da wato ma'anar kin aiki da wa'azi wanda ta ba da ma'anar kin aiki da wa'azi shine wanda muka karanta jiya inda ta zo a cikin wato suratul furqan wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana muka ce a wannan ayar ce kawai ta zo da ma'anar me in aiki da wa'azi ta zo cikin suratul baqara wurare guda biyu Allah ya ce summun bukumun summun bukumun umyun fahum la yarjun sannan sai ta sake zuwa masalul ladina kafaru ka masalul ladina yaqu bima la yasma'u wa mathalul ladina kafaru ka mathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa na'am summun bukmun umyun fahum la ya'qilun kun ga har da zuwa kace summun bukmun umyun fahum la yarjuuna wannan kuma sai ta ce summun bukumun umyun ita kuma sai ta ce fahum la yaqiluna to daga nan sai ka zo cikin suratul maida shine ayar da Allah ya karanta mana yanzu cikin ayar ya zo sau biyu wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu mun samu wato kalmar wato kurma ko kurumcewa sai aka sake cewa sun mataballahu alaihim sun ma'amu wa sammu nan ma mun samu sau nawa mun samu sau biyu to daga cikin suratul ma'ida sai kuma kaje cikin suratul an'ami walladina kazzabu bi ayatina walladina kazzabu bi ayatina sun wa bukmun fi dhulumat Allah aka ce walladina kazzabu bi ayatina sai aka ce summu wa bukmun fi dhulumat ainan walladina kazzabu bi ayatina wanda suka kareta da ayoyin mu sune kafirai nan ma akan me take magana tana magana ne akan wato ainihin kafirai to daga nan cikin wato suratul an'am to daga nan kuma sai ka je cikin suratul yunus inda Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun kun ga afa anta tusmi'u summa nan ma kalmar ta zo ko bata zo ba to daga nan ba za ka same ta ba sai ka je cikin suratul hud masalul fariqaini مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع وقاك تي كالأعمى والمي والأصم نما مساكي سامن بي مساكي سامن كالمر تازو to daga nan ba za ka sake samun ta daga cikin suratul hud sai ka je cikin suratul wato wato suratul radi abinda suratul anfali inna sharar dawabi inda Allah sumul bukum inna sharar dawabi inda Allah sumul kun ga inna sharar dawabi inda lahi asummu albukumu alladhina me la yaqiluna nan ma kalman ta zo ko to daga nan zaka same ta a cikin suratul isra a cikin wace sura a cikin suratul isra Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa sum to kai suka baro ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Allah ya ce wa nashiruhum ala wujuhihim sai aka ce me umyan wa bukman wa me wa summa nan ma ana magana yanzu da za a tada kafirai ne a wace rana a ranar tashin alkiyama za a tada su ga su makafi ga su bebaye sannan ga su kurame kamin a danna su cikin wutar jahannama kaga bala'i kan bala'i ba sa magana ba sa ji ba sa gani ga kuma jahannama Allah ka tsare mu wannan ya nuna kenan duk bala'in duniya da lahira Allah zai tana da musu a wannan lokaci to daga cikin suratul isra'i to daga nan kuma sai ka je cikin suratul ambiyai inna ma unzirukum bil wahyi qul inna ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء نما مساكي سامن كلمة ko to daga nan sai wacce ta zo a cikin suratul furqan wacce Allah rama ya karanta mana ita walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa kun ga بكما وعميانا كون قول الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا wa maza وماذا وعميانا to daga nan ba za ka sake samun ta ba sai ka je cikin suratul namli a wace sura Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw to daga nan sai ka je cikin suratul rum zaka samu ayar iri ɗaya exactly sai dai ta an ƙara mata fa'u ne kawai a farkon ta to daga nan idan ka tsallaka zaka samu ta ƙarshe ita ta ƙarshe tana cikin suratul muhammad tana cikin wace mai sura suratul muhammad Allah yana magana masu yanke zumunta yace fa hal asaytum in tawallaytum hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ina fata an fahimci wannan to a wayannan wurare da ta zo wacce take bada ma'anar kinyin aiki da wa'azi muka ce ce wacce ta zo cikin wace sura ita ce wacce ta zo cikin suratul furqan Allah ka gafarta mana shine wa hasibu ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu Allah ya ce bayan kafircin da suke da karyatawa da dokokin Allah madaukin sarki thumma taballahu alaihim sannan Allah madaukin sarki sai karbi tubansu bayan Allah ya karɓi tufan nasu kuma sun ma'amu sai suka sake makancewa wa samu kuma suka ƙara kurumcewa amma Allah ya ce kasirun minhum da yawa daga cikinsu sun sake koma ruwa kuma sake koma ruwa ba muka ce dama wannan shine al'adar yahudawa menene abin da suka aikata Allah ya karɓi tubansu suka kuma ƙara aikatawa daga baya shine muka ce kafirci tare da kashewa tare da kashe annabawan Allah domin shi ne wanda aka yi magana a baya fariƙan kanzabu wa fariƙan ya katuluna ina fata an fahimci wannan wato abin da ya faru tun kamin zuwa annabi isa alaihi salam da shekara 588 yahudawa suka yi ta'addancin da suka yi shi ne suka kashe armiya suka kashe wa suka kashe armiya wanda maluma da dama sun tafi akan annabi ne cikin annabawan bani isra'il annabi ne cikin annabawan bani isra'il bayan sun yi kafurci suka kama shi suka kashe to da suka kashe shi sai Allah madaukin sarki ya turo musu bala'i wani bala'i da ya turo musu dama Allah ya faɗa cikin suratul isra'i yace wa qadaina ila bani isra'ila la tusiduna fil kitabi marratayn ila bani isra'ila fil kitabi la fil ardi marratayn لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا to wannan banna da alqur'ani mai girma yace bani isra'ila yahudawa za su yi kuma za su yi sau nawa sau biyu to bannar da suka yi ta farko shine wato kashe ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki shine suka kashewa suka kashe wato armiya to daga nan sai Allah ya turo musu bala'i wa aka turo musu wasu malamai suka ce aka turo musu wato jalut jalut ya zo musu irin kisan gillan da ba taba ganin irin shi ba ya kashe yahudawa kisa na bala'i a kan titi an kashe su a cikin cocinsu an bi su an kashe sai da ya zama jini yana gudana ta ƙarƙashin gambo masalla wato gambo na coci an kashe su akan rufin ɗaki sai da ya zama jini yana zubowa ta indararo sai da ya zama akwai garuruwan da jini yake gudana a cikin lambatu yadda ka sai idan ayi ruwan sama jini na gudana a cikin lambatu haka jinin ya gudawa ya gudana a cikin lambatu wasu malamai suka ce a an turo musu sarkin musul ne shine wanda ya musu wannan ta'addanci wasu malamai suka ce a buktu nasar shine wanda aka turo ya zo ya musu kisan wulakanci baitul maqdis din ma ya ruhu ta ya mai da ita juji inda ake zuba mushen aladu da karnuka nan ake tarawa wannan shi ne ta'addancin da ya same su aka kuma kama da yawa daga cikinsu aka kai su babil suka zama bayi a can haka allah maɗaukin sarki ya basu suka rinka cin bakar wahala suka rinka azabtuwa har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki ya karɓi tubansu bayan sun yi shekaru aru aru a cikin wulakanci bayan allah ya karɓi tuban nasu sun dawo sun ce za su gyara to nan ma ba su tsaya a nan ba sai suka sake yin ta'addanci na gaba me ta'addancin da suka yi na gaba shine suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya wannan ita ce ɓanna ta nawa Ɓanna ta biyu waccan ɓanna ta farko shi ne fa'amu wa sun mata ballahu alaihim ɓanna ta biyu ita ce thumma amu wa sanmu kafirun minhu wato da yawa daga cikinsu me ya jawo suka kashe annabi yahaya maluma sun yi ta maganganu da dama daga cikin maganganun da maluma ta yi suka yi matar sarkinsu a wannan lokaci ita ce wacce ta bukaci mai gidanta ya mata kyauta da me ya mata kyauta da wato kan annabi haya ya kuma ce an gama haka yasa aka kashe annabi haya aka datsa kan aka ɗora kan a tasa ta zinari ya miƙa wa mata ya ce ga alƙawarin da na miki wannan ta'addanci da suka yi Allah ya basu Allah bai basu ba Allah ya sake dawo da bala'insa a kansu to shine wa hasibu Allah takuna fitnatun fa'amu wa sun thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum sai Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malu Allah mai gani ne da abinda waɗannan Yahudawa 'yan ta'adda suke aikatawa duk abinda suke aikatawa Allah madaukin sarki yana kallon su Allah ka raba mu da sharri da ta'addancin Yahudawa shi yasa hatta shi'a wanda ya fara kirkiro ta a tarihin duniya bai hude ne wane ne ya fara kirkiro ta bai hude shine Abdullahi ibn Saba al-Yahudi wannan kuma hatta littattafan shi'a sun tabbatar da wannan hatta littattafan shi'a ba wai littattafan ahlus sunna ba su ma sun yadda wannan hude. Shi shine wanda ya fara kirkiro mai ya fara kirkiro addinin shi'a wannan ne dalilin da sa za ka ga duka doctrines da suke cikin addinin yahudanci su ne waɗanda suke cikin addinin mai addinin shi'a shi yasa da ɗan shi'a da bai hude tare suke shi yasa za ka ga a zahiri sai a ce maka iran tana faɗa da wace ƙasa ƙasar isra'ila amma kuma ƙarya ne menene ƙarya ne a zahiri sai a ce maka iran suna rigima da amerika amma menene ne drama ce ake yi a yi wasa da hankalin duniya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a wannan sanda ake ta rigima ana maganin za a kai za a kai hariwa iran za a kai hariwa wa iran amerika za su kai musu hari sanda abin ya ɗau zafi akwai wani ɗan uwa cikin wayanda allah ya sa ga shiru. ina magana da yayansa shi kuma yana faɗa wa yayan nashi yake cewa abinda Allah ya taimaki ƙanina ya bar wannan aƙida a wannan shekarar sai ya zama na ya tafi aikin hajji to kuma dama in sun je aikin hajji yawanci abinda ake aikin hajjin menene ake yi dama ba wani abu ne ake yi ba a wajen aikin hajjin su haɗu su yi mitin ne a tattauna a ji labarin ina haka kwana ina haka tashi ina fata fahimci wannan abinda ake yi kenan kuna jin takaddamar da ake ta yi da Iran bana akan ba za ta je aikin hajji ba saboda Saudiya ta sanya dokoki da ka'idoji sai sun cika saboda ta'addancin da ya faru a bara a wajen aikin hajji mu muna wurin ba kowa suka haddasa shi ba ƙasar Iran sai daga baya Allah ya tona musu asiri wani tsohon jakadancin jami'in jakadancin ƙasar Iran ya tona asirin jarida almisiriyun.com sun buga a shafinsu na intanet sun buga a shafinsu na mai na intanet ina jin a cikin wannan masallaci muka taɓa yin walima auren ya'yan malam ibrahim kaso bacci na karanta shafin a ranar na yi magana a ranar su ne suka ɗabi wasu da wato wata ƙungiyarsu ta 'yan ta'adda 'yan al'abin da 'yan harsu waɗani wanda suke ƙarƙashin ayatullahi alkamnai sun ɗabi sama da mutum dubu biyar sun tafi da su aikin hajji a wannan shekarar me ya bukatar su a haddasa wani irin rikici a wajen aikin hajji a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba sai su yi amfani da wannan su yi farfaganda wa duniya cewa saudiya ba za ta iya lura da abin da ya shafi aikin hajji ba tunda saudiya ba za ta bai lura da harkar aikin hajji ba kasashen duniya su yi bore ya zama na an yi kwamiti na kasashen musulmai na duniya ƙarƙashin jagorancinsu su ƙasar iran ya zama su ne waɗanda za su rinka kula da aikin hajji su aikin hajji ba aikin hajji yake kai su ba shi yasa idan ana aikin hajji in an zo madina za ka ga mutanen iran kamar za su tare garin madina ko ina ka bi su ne da bakaƙen kaya haka ne da irin wannan nan nasu da shi an ci duk inda ka bi amma ana sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga a yi sallah da su ba su kuma suna bakin makabartar baki a suna kuka suna roƙon limamansu da ke cikin makabartar akwai wasu daga cikin limamansu da aka binne a wannan makabarta ta bakiya to su suna zuwa ne saboda kai ziyara wa'annan limaman nasu shi ya sa a wajen aikin hajji suka rinka raba littattafai na taɓa samun kofi na littafin map ne taswira ce aka zana ta me ta wannan makabarta ta bakiya da inda limaman nasu suke in ka karanta map ɗin idan ka shiga makabartar ba sai ka tambayi kowa ba kai tsaye za ka iya zuwa inda kabarin yake saboda gwamnatin saudiya ta batar da alamomin da aka yi a wurin saboda zuwa da suke da shirka kuma wallahi a cikin littafin suke cewa ka kaiwa wannan limamin ziyara ka yi addu'a daidai yake da ka kaiwa Allah ziyara a al'arshin shi kuma ya fi lada fiye da ka je ka yi aikin hajji abinda yake kai suke da. to wannan shi ne damosu shi yasa da an je maka sai ka neme su ka rasa inda suke a madina ko ina su ne amma ka je maka ina suke sai ka neme su ka rasa saboda aƙi da su Allah ya fifita Karbala akan ɗakin Ka'aba Allah ya fifita ta da daraja kamin Allah ya halici duniya da sama da shekara 500 da sama da shekara 40 Allah ya fifita ƙasar Karbala akan ɗakin Ka'aba saboda ka so a wajensu ba ma Karbala ba hatta Najaf ta fi ɗakin Ka'aba tsarki a wajensu bai ma cikin ajandarsu to saboda wannan limaman nasu shi sa kullum damuwarsu da plan ɗinsu shi ne ya za su samu control na madina a hannunsu su samu control na mai na madina a hannunsu sun buga sun buga Allah bai ba su sa'a ba to shi ne suka bullo da wannan rikita rikitar wannan ne dalilin da ya sa su mutanen Iran su suka fi kowa mutuwa da yawa a wannan take take da aka yi ko ba su suka fi kowa ba sama da mutum 500 suka mutu me yasa suka fi kowa yawan mutuwa saboda an taso idan an je ayi jifa hanyar da ya kamata a bi wajen dawowa ba ita ce hanyar da ake zuwa ba amma su da suka je suka yi jifa kuma in group suka ce ta inda suka je ta nan za su dawo saboda su haddasa hargitsi wannan yasa suka haddasa gosulo na dan adam aka yi wani iri cunkoso daban da Allah babu wanda ya san iyakar shi mu muna tsakiyar cunkoson ba wai labari aka babu ba gani ga shugaban kungiya na ƙasa fadilatu shek imam abdullahi balalau ga shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ga malam ibrahim kasuwar bacci daga nan kaduna ga wasu yan uwa da muke tare da su su idris daga abuja wasu ‘yan uwan shi shugaban ƙungiya na ƙasa na jini ne ga kuma iyalanmu ni iyalina da da Allah ya fi da mu daga turmutsutsin daga nan a keken guragu aka ci gaba da tura ta har da aka kai ta ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaba kuma akwai 'ya'yansa na cikinsa a wurin akwai ɗaya daga cikin 'yarsa munira wannan turmutsutsin daga wurin da aka samu damar ciro ta asibiti aka wuce ne ta kai tsaye a lokacin ba mu ɗauka ma za ta kai ba Allah maɗaukin sarki ne ya tada ta su ɗin da suka juyo kuma a tsakanin tantunansu a nan da inda abin ya faru kuma in kaga yadda abin ya faru za ka ma yi zargin akwai wani gas na bala'i da aka saka a wurin domin mutum ba wai tura mutane aka yi ta suka rinka faɗi suna mutuwa ba mutum yana tsaye za ka ga idanunsa ya lunshe kawai sai ya yi duhu rigiji bai faɗi ƙasa in ya faɗi ƙasa kuma bai iya tashi ga mutane da ransu amma ba su iya motsi neman a samu ruwa a yayyafa musu tsakanin tantunan kasar iran ne gaba ɗaya suka rufe tantunansu suka hana a shiga cikin tantunan a ɗaya ruwan da za a yi fa mutane suna mutuwa kuma suna tsaye suna ɗauka da kyamara shi ya sa gidan talabijin na 'yan shi'a shi ya fara nuna abin laifo wa duniya saboda a tada hankalin duniya duniya ta yi wa ƙasar saudiya bore hatta wannan shagantakar da aka shirya nan wajen ku babban makasudin a samu wani bore da za a yi kashe-kashe shafi al'umma da yawa yadda al'umma za su taru cewa gwamnati bore shi ne ne. domin wannan shi ne abin da aka yi zamanin sarki sha a ƙasar iran har aka samu yin juyin juyi halin da aka yi da allah ya tashi ta ƙaitawa muna ta surfa addu'a sai ƙaiƙai ya koma kan mashaƙiya da aka rasa yadda za a yi a shiga cikin tantuna su a ɗebo ruwa mutanen da ke da dama-dama haka rinka hawa kan tanti ana fasa tanti da tsiya-tsiya ana shiga sannan aka iya ɗebo su kuma suna zaune suna cin shinkafa suna shan shayi suna dariya masu ɗauka da kyamara suna ɗauka babu abin da ya dame su a nan aka yi duk mutuwar da aka duk mutuwar da ka san an yi a wurin aka yi mu muna wurin a gabanmu ba labari muna wurin ina mala ibrahim kaso bacci ya zo yana ina dala mai katse ku ce Allahu akbar labarin da da ba mutane haka aka yi kana wurin ku ce Allahu akbar ku kuma yanzu ga shaida Musa ko baka zauna a gaban mu akbar eh wannan duka akwai wannan su suka yi sanadiyar mutuwar al'umma kusa abin da zai baku mamaki wannan abin yana faruwa su suka fara yada shi a duniya a gidan talabijin kuma yana faɗin wannan suka fara farfaganda a ƙasashe har Najeriya na san 'yan shi'an da suka rubuce-rubuce cewa lallai Saudiya ba za ta yi manajin da aikin hajji ba su Iran wai su suna manajin ɗin masu zuwa Karbala wajen mutum miliyan nawa mutum miliyan ashirin Ka ji ƙarya malam zuƙe ta mallaki da yake dama ƙarya ita ce addini su filin karbalan ne zai dauki mutum miliyan ashirin filin karbalan wai ba za su iya saudiya ta gagara saboda haka abin da ya kamata a yi a kwace aikin hajji daga hannun saudiya a danka to ku me ya alaka ku da saudiya da ba ku yadda da ita ba ka'aba ba ruwanku da ita annabin ba ruwanku da shi kun zagi matansa kun tsintsine musu kun zagi abokansa kun tsintsine musu me ya hada ku da annabi me ya alaka ku da annabi me ya alaka ku da saudiya dan sun ce ba za su je aikin hajji ba abun mamaki ne suka fara zagin saudiya saudiya ba ta tsira da komai ba wai ka ji saudiya ba ta tsira da komai ba kana jin da za a dauko aikin hajji a dawo da shi najeriya mutum miliyan nawa za su mutu ku ku je ba ku zo aikin hajji ku kalli matakan da saudiya ke dauka kan aikin hajji je ka haram tausiyin sa da fada shi alhazai su samu sauki biliyan nawa Saudiya ke kashewa wanke haram kawai duk wannan furfutsutsun da ake dare da rana wanke haram ake haka ne ko ba haka bane ba inda ba za ka iya zaunawa ba mutum miliyan uku za su taru amma mutum biyu ba za su sha ruwa da kofi ɗaya ba saboda kar wani ya sa wani cuta amina asibiti nawa ce aure amina jami'an tsaro masu lura da aikin hajji dubu nawa saudiya ta kawo domin a nuna da aikin hajji je ka jamra inda ake mutuwa biliyan nawa saudiya ta mai da jamrar ya koma akwai hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu akwai ƙarƙashin ƙasa kuma yadda za ku gane abin filan ne ana yin wannan sai iran ta yaɗa wani labari wa duniya wai abin da ya jawo abin ya faru wai wani ɗan sarkin saudiya ne zai je jifa saboda haka aka dakatar da mutane shi ga ɗan gata shafaffe da mai sai ya je ya yi jifa ya gama ya tafi wai sai ya yi jifa ya gama kamin a jifa nan aka haɗa gosulo wai mutane suka mutu a saurara a saurara a saurara sannan suka ɗauko bidiyo suka yada wa duniya kun ga bidiyo ɗin ga ɗan sarkin saudiyan ya zo yana yin mai yana yin jifa da allah ya tashi kama su sai ya ɓatan musu da basira daga nan za a gane da ba shiri ake. basira su ta farko da ta shi wanda aka ce dan sarkin saudiya ya zo zai yi jifa shi ke tuka mota da kai shi dan sarkin saudiya kai kasan waye dan sarkin saudiya ko alaran muhammad suleiman yana da direba ko baka da shi ƙarya ta nawa ƙarya ta ɗaya ƙarya ta biyu bayan kishi ke tukawa kuma ga wani shirgen baki ni ko ɗan habashe ne mani ba sani wai shi ɗan sarki shi ke tuka wannan bakin ɗan sarki saudiya ya ɗauko tukururu yana tuka tukururu shi ko tukururu shi kuma ya kwanta yana shan esi ƙarya nawa ƙarya ta uku jifar da aka yi jifa ce wace aka yi bayan an taso daga muzdalifa jifa ce ta ranar sallah yayin da aka tashi daga makka aka je mina cikin harami ake ko ba cikin harami ake ba aka wuce arfa cikin harami ko an tube aka dawo muzdalifa cikin harami ko an tube sannan ya zo mina a yi jifa cikin harami ko ba harami to shi wannan ɗan saudiyan da yake jiban shi ko ba harami a jikin shi ba me kenan ƙarya ce kenan bayan babu harami a cikin shi ko ba shi kadai ne mara harami ba a cikin bidiyon ga mutane nan da yawa marasa harami kenan ran da aka ɗauki wannan bidiyon ko ba wace shekara aka ɗauke shi a jifa ta sha ɗaya ce ko jifa ta sha biyu ko ta sha uku ba ta goma ga wata bayan an cire harami to yanzu ba ma zo lokacin cin haramin ba ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce sannan wa ya gaya maka manyan mutane masu daraja wayanda ake so a ba vip a saudiya idan za a yi jifa zuwa suke a mota sai an tsare mutane shugaban ƙasar najeriya shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari yau da zai je aikin hajji wannan shekarar idan zai yi jifa inda kuke zuwa ku jifa ba nan ba zai manyan shugabannin kasashe da 'ya'yan sarauta da manya da ake ganin haɗuwarsu da wato al'umma ba a ba su matsayinsu da girman da Allah ya ba su ba ƙasar saudiya ta yi tsari guda biyu tsari na farko shine akwai hanya ta ƙarƙashin ƙasa tun daga can cikin mina hanya tana kusa da tan inda ake aje manya-manyan najeriya wata gada ce za a ganta a kulle da sarƙa to idan za a ɗauko mutane nan ake buɗewa sai su shigo ta wannan hanyar ta ƙarƙashin ƙasa za su yi babu ruwansu da ku duka ba ji ba an sa musu wutan lantarki da air condition a ƙarƙashin ƙasa haka za su isa hajjikin jamra su jefi jamrar a sake ɗauko su wa sirrufi ma yusarrufi sunnatun sunna ne ba mata inda za su haɗu da ni da kai balle a dakatar da su har wani cutu hanya ta biyu ita jamra kanta can samanta akwai wurin saukar jirgin sama da aka yi akwai wurin saukar helikwafta yanzu haka wayannan manya-manyan hotel da kuke gani a gefen abin nan a gefen mina waɗanda su ma cikin mina suke idan kana buƙatar vip nan za ka je ka biya kana iya biyan masauki da kuma a maka jifa ta vip a helikopta. idan ka biya daga ɗakin ka a hotel za ka shiga lifta ta yi sama da kai sai ta kai ka can ƙarshen ginin sai ka fita sai ka hau kan rufin ginin ga helikopta yana jiranka sai ka shiga cikin helikwafta sai a ɗauko ka a sama sai a zo da kai a ɗora ka a saman wurin jamra amina sai ka fito daga helikopta sai ka sauko one step ba kowa vip ne sai ka jefa kana gama jefawa sai ka sake step ka koma sai ka shiga helikwafta sai a sake ɗauko ka sai a yi a rako ma baya sai a mai da kai ga a jiba ke to bari tambaye ku menene bukatar menene bukatar dan sarkin saudiya idan zai yi jifa a dauko shi a mota yana tuka mota yana fama ya kinkimo wani baki wai sannan ya zo ya jifa da kuma kayansa na gida haba don dai ba ku iya karya ba kuma da aka yada wannan har sun fara yaudarar wawaye ko ku ji ba har an fara yaudarar wawaye eh an fara yaudarar wawaye suna cewa eh to gaskiya dole a faɗi gaskiya ita gaskiya in ta zo kai sakare ba gaskiya ba ce yaudarar ka an gane karatu to kaga wanda ya shirya wannan bidiyon domin ya yi saudiya sharri ba shi ne ya shirya wannan hatsarin domin ya shirya ba shi ne ya shirya to kusa yadda muka kara ganewa dukkan 'yan najeriya namu da suka mutu a makka ina ka binne su a can kasa mai tsaye Ɗan agajin da yake tuka mu a mota da alarama yin za mu jojen tafsir a sokoto ɗan agajinmu ne yana cikin wa'anda wannan abin ya faru suka samu shahada a wuri direban da yake tuka ne a sokoto da alarama yin za mu jojen wasu a wurin Allah ya masa rasuwa Allah ka sa ya zama shahidi tare da sauran shahidi duk kasashen duniya gwamnatin saudiya ta ce gaba ɗaya a binne su a haram a binne su a mai wurin da ya fi ko'ina tsarki a duniya inda ya fi ko'ina tsarki a duniya a binne su a haram iran ta ce ita ba ta yadda a binne gawa ta ɗaya a haram ba ba ta yadda ba a ba ta kayanta ta koma da su tana da wurin da ya fi ka'abar tsarki haka aka ɗabi gawawwakin nasu aka mai da su iran aka mai da su ina? aka mai da su iran can iran aka mai da su can aka mai da su me yasa suka ce a mai da su can saboda sun yarda da ka'aba da wannan ne yasa gwamnatin saudiya ta ce dole a ɗauki mataki ga ka'idoji ku yadda ku sa hannu kuna so mu ba ku dama ku zo su kuma ta'addanci suke so su zo su yi mu ba za mu saka ba sai dai mu fasa aikin hajji ai dama ba aikin hajji kuke zuwa dama aikin hajji ba ka ku bace daman bala'i kuke kawo mana ba za ku zo ba kada Allah ya sa ku zo ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama da ba ba gayyace ku ba ko mun gayyace su babu wanda ya yace su ba wanda ya ce su Allah ka tsare mu Allah ka tsare al'ummar mu kuma yanzu haka duk makircin da ake kulla wannan gwamnatin su ne duk makircin da ake kullo mana a Najeriya da hannun su a ciki da su dawa da wayannan Yahudawa su ne su ne wannan yaro da Allah ya kaddara zai gane sai tafi aikin hajji sai aka zo mitin bayan an tattauna an tattauna an tattauna sai daga hannu sai ce shi akwai abin da yake damun shi kuma yana damun yan uwa da Najeriya aka ce menene magana America za ta kai musu za ta kai Iran hari wani shehu malamin Iran malam ya sha mutu'a ya sha mutu'a ta ratsai. kai da kaga fuskar ka kaga fuskar mazinaci kun san wace ansa ya bada sai ya tuntsire dariya suka kalli juna da shi da wanda yake tare da su suka ce in dan wannan ne ku kwantar da hankalinku ba matsala ai da Amerika da isra'ila da mu uwa ɗaya uba ɗaya ne ya ce duk wannan farfaganda da kuka ga ana yi dirama ce kawai ake yi dirama ce muke yi kawai domin a yaudari ƙasashen duniya amma ƙarƙashin ƙasa muna haɗe kuma za ku ji ba za a kawo harin ba an kai harin har yau an kai daga lokacin da sarki salman sarki salman ya kai ziyara masar ya kai ziyara masar shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari ya kai ziyara ina saudiya saudiya inda aka masa karrama wadda tun rasuwar sardauna ba a taɓa yi wani ɗan adam ba tun rasuwar sarrafa karramawa da aka mushi je ka samu shan yakubu musa san ka tsada sautin suna da su aka shi ya yakubu musa da su aka shi ya ce kai mun ga ayar ubangiji duk inda muka bi addu'a kawai ake da fatan alkhairi Allah ya tsare ka Allah ya maka albarka Allah ya kare addu'o'i ake yi da ya shigo cikin haram kuka mutane suke a cikin haram kuka da hawaye Allah ka tsare mana shugaban kasar kuka da hawaye mutane shehu yakubu yace da muka je wajen safa da marwa ya shi shugaban kasa tafiya yake yace ce mu kuma tika gudu muke bin haƙi da gaskiya ka mu shi ya akwai ɗaya cikin tawagar mu sai da ya leƙa shi da Allah ku leƙa kafar mai gida kan babu wata ya taya taya da yake wayannan hadisoshin suna faruwa sai gashi an ce an ɗauke wa ƙasar iran takunkumin tattalin arziki an ɗauke mata mai takunkumi su ake so a fada da su da aka rage takunkumin saudiya najeriya me yasa mun ce sunna me yasa shugabannin kasashen sun ce babu shi a sai sunna to yanzu Allah ya tona ya gani da idanun shi ko ya gani da me da idanun shi wace hanya za a bi a karya tattalin arzikin kasarmu to duk ku rike mu muna da Allah muna da wa muna da Allah mu muna da Allah ko muna nan muna addu'a muna nan muna me muna addu'a kuma da yunwa za ta kashe mu amma mu mutu da imanin mu mu yi asara ba mu yi me ba ba ya yi asara ba mu yi asara shi yasa ga duk farfaganda ba irin wacce ba yi ba domin a rikita kasar amma albarka addu'a da kuke ƙasar ta zauna lafiya ko ta zauna lafiya ba ta zauna lafiya Allah ka ƙara zauna da ƙasar lafiya wannan addu'a da kuke karku dina ku yi ta yin ta ku yi ta yi ta dama da wancan da wancan ɗan juma ne da ɗan jumai ɗan juma ne tare su saboda yahudawa su suka ba yahude ne asasa addini shiya shi yasa duka wayannan guda biyu duk inda kaji sun yi fada da musulmi ne a tarihi shi a duniya dan shi bai taba kera makami dan ya kashe kafiri ba sai dan ya kashe musulmi in ko kun taba sanin kasar da shi'a ta taba yaki da ita ta kafirai a tarihin duniya ku gaya mana wa suke kashewa kuma duk aikin da musulmi yake ba su ba su cikin yanzu yanzu kungiyar izala nan ba masallaci bane yanzu masallatan izala a nan guda nawa ne a jihar Kaduna guda nawa ne ku nuna min masallacin da shi'a ta gina akwai masallacin da shi'a ta gina idan ka je ka gombe ba masallacin shi'a bauchi ba masallacin da shi'a ta gina me yasa ba sa gina masallaci saboda gina masallaci aikin musulmi ne inna ma ya amuru masajidan layi inna ma ya amuru masajidan lahi عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله أكبر me yasa muke gina masallaci innama ya amuru lahi man amana billah man me amana wanda imani da Allah shi ke gina masallaci wanda bai imani da Allah ba fa zai gina masallaci a ah, ma kana lil mushrikina kuma dai Allah ya sa muku da kansa ma kana lil mushrikina stokfur stokfur stokfur ba aiki musulmi ba su ba su ba a da su bane ko ta maganin sun bude makaranta da karanta da ƙurani mai girma ba aikin su bane aikin musulmi ne wani ba a da su bace ba su ba su su gina masallaci Allah ya tawaka sai dai su gina husainiya to a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara, wane ne husaini da aka gina husainiya dan waye dan sai na aliyu ne jikan wa shi husaini shi kadai ne jikan annabi shi kadai ne dan sai na aliyu kamin a haifi husaini wa aka fara haihuwa to me yasa babu hasaniya a saurara ku saurara muna magana ta ilimi mai muhimmanci me yasa babu hasaniya sai me me yasa babu hasaniya sai husainiya shi alhassan din ba jika annabi bane me yasa ba ruwanku da shi ba fadima ce ta haife shi ba dukan zuwa haifo su amma me yasa ba ku da alhassan sai husaini why why let me ask you a simple question why saboda me sai hasaniya ba husainiya saboda me a saurara a saurara a saurara muna magana mai muhimmanci idan kun ce fadima fadima ita ce kadai yara nabi zainab yar waye ummu kulsum yar waye ruqayya yar waye alqasim dan waye abdalla dan waye ibrahim dan waye me yasa duk yayan annabi ne cikin yayansa guda bakwai ba ruwanku da shidda sai fadima ita kadai why me yasa ba mu taɓa jin kuna yi wa ruƙayya waka ba ba mu taɓa jin kuna yi wa in harkar ta mata ce ummu kulsum ba eh me yasa ba mu taɓa ji ba sai fadima ita kadai kullun kun cika titi kin bi kowa ado sai da fadima gaida ke ta zama lafiya التكبير كباشي كلمة شهادة an ba shi kalmar shahada ko ba ba kalmar shahada kana jin hausa do you speak hausa kana jin hausa kana so ka shiga addinin musulunci kana so ka musulunta kana so ka musulunta na'am to zan faɗi kalma sai ka maimaita ka ce a shahadu. Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shi ke da ka zama musulmi faɗa shi ne ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma wannan bautar ba za ka yi ta sai ta hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sunanka sunanka James a cikin sunayen musulmi wanne kake sha'awa abubakar wannan ya ce kisa to da yanzu ka zama abubakar Allah ya ga albarka yan aka je a tafi da shi ne yanzu zaka daina cin abinci har zuwa rana ta fadi sannan za su koya maka abin da ya kamata kai to ku saurara a saurara ku saurara akwai karatu mai muhimmanci da muke so ku saurara bari ku ji sirri bari ku ji me Husaini ba albarkar Fadima yake ce ba Fadima ce ke cin albarkar Husaini Fadima ke cin albarkar wa Husaini shi yasa sauran ƴaƴan annabi babu ruwansu da su don ba su suka haifo husaini ba ba suna girmama husaini saboda mahaifiyarsa fadima kakansa annabi muhammadu ba shine ne? ku tsaya ku fahimci wannan karatun da kyau shi husaini inda misali fadima ana girmama mata domin yar annabi ce da sun girmama sauran yayan annabi da ba su girmama su ba mun san wannan harkar ba ta annabi ba ce haka ne na'am idan husaini ana girmama shi domin fadima ne to fadima ba shi kadai ta haifa ba babu ruwansu da sauran ashe ba saboda fadima ake girmama husaini ba ba saboda ita ba ne. to anan ne tambaya za ta zato me yasa suke girmama shi bari ku ji da ni zamanin na umar yana khalifa zamanin na umar yana khalifa a lokacin aka yi yakin farisa na umar shi ya rusa daular iran daular farisa wannan ne asalin gabar 'yan shi'a da sai umar saboda shi ya rusa mai shi ya rusa daularsu ta iran ta farisa idan aka ce farisa iran ita ce farisa ita ce me ita ce farisa ta zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce farisa ta tarihi shi yasa har yanzu ma kasar farisa ake ce mata da hausa to da ya ruguza daular iran sarkin iran na lokacin kisra yazdajin wani gingimin man ba ma guje na faɗa muku wanda munduwar zinari sa sai na umar ya bawa ya ba raƙa ibn malik mun karanta tarihin anan ko to shi wannan sarkin to da aka rusa daular aka kori sarkin wannan sarkin iran ba ma guje sai aka kamo ƴaƴansa mata guda uku ƴaƴansa mata guda nawa guda uku sai na umar saboda adalci da aka kawo su sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdurrahman ibn abubakar abdurrahman ɗan sai dawa abubakar sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar ɗan shi sayyidina usman bai da ɗa namiji babba a daidai lokacin wanda ya kamata a baiwa saboda haka sai ya ɗauki ɗaya sai ba ɗan sayyidina aliyu shi ne husaini sai aka ɗauko matar iran yan iran yan sarkin iran ba ma guje yanzu an kamo ta kuyanga sai aka ba wa Husaini da aka ba Husaini sai ta sai Husaini ya aure ta Husaini sai me sai ya aure ta to saboda Husaini ya auri yar sarkin Iran wannan ne dalilin da yasa suka ce to duk falalar duniya mu tara wa Husaini ya mata annabin daraja tunda ya auri yar sarkin mu shi yasa Husaini ya haifi yaya da yawa amma duka yayin da Husaini ya haifa babu wanda ya zama cikin limaman shi'a sai 'ya'yan da wannan mata ba iraniya 'yar farisa ta haifa 'ya'yanta ne kadai limaman shi'a 'ya'yanta ne kadai ne kenan suna girmama husaini ba don kakansa annabi ba ne don kakansa sarkin iran wayannan limaman da ake cewa tsatsan annabi ne jinin annabi ne haka ne jinin annabi ne ta hanyar wa husaini amma kuma jinin sarkin kisra ne ba ma ta hanyar wa ta hanyar wannan matar ƴaƴan wannan matar su kaɗai ne limaman shi'a ita shi'a gaba ɗaya ta dama munafurci ne saboda ka kai kana girmama su da sunan jikokin manzo ne kai baka san darajar da aka ba su an ba su darajar ne saboda jikokin sarkin farisa ba ma guje ne jikokin ba ma guje kake girmamawa duk ɗan shiyan da ya ce maka wannan ba gaskiya ba ne ƙarya yake ba. Allah ka raba mu da motar kisira sarkin Iran duk wannan abin da ka gane shi yasa ka ga ga Husainiya amma ina Hasaniya babu babu ƴaƴan manzan Allah an girmama ba, sauran ƴaƴan fa babu ruwan su saboda ka dama ba ta annabi Muhammadu wuce in ba haka ba ya za a yi ka ce annabi mutumin kirki ne amma matansa duk 'yan iska ne abokanansa 'yan banza ne mamunsa a masallaci mutanen banza ne almajiran da ya karantar total failure gaba ɗaya ma da suka gaba su bayan ya mutu eh, surukansa 'yan banza ne da 'yan iskan gari sojojin da ke tiya shi yaƙi a fagen daga har ya gina musulunci durin da dune 'yan banza ta ba na kirki a ciki annabi shi kaɗai ne ƙarya kake annabi kake so ka zaka Annabin mutumin kirki ne amma matarsa mazinaciya ce wa ka zaga nan? abin da yake so ka ce annabin ma mazinaci ne domin azani la kiwo. zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika la illa والزانية mushrik, ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم Kenan wa المؤمنين كنا ka ce wa mazinaci. wake suka ce mazinaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yahudawa ne suka asasa wannan suwa suka asasa yahudawa ne suka asasa shine wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma abu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malu wallahu basirun bima ya'malu Allah ka tsare mu ka tsare aqidan mu amin Allah ka tsare mu ka a aqidan mu shi yasa zaka ga addini shi ya zace kai zina amma ka kamo annabi a daraja kai zina ka kamo annabi a daraja in ba bai hudewa ba zai kamo wannan suka ce dan zina yafi annabi daraja domin sun ce dan da aka haifa ta hanyar auren mutuwa yafi daraja fiye da dan da aka haifa ta auren dindindin annabi auren mutuwa aka aka haife shi ko auren dindindin aka yi kenan dan zina yafi wa wa ake so a zaka kuma auren mutuwa zina ne annabi ya ce wai suka ce hadisin ƙarya wa annabi ya ce manta mata amarratan umina min sakat jabbar duk wanda ya auren mutuwa sau ɗaya zinar mutuwa Allah ba zai ƙara fushi da shi ba wa manta mata amarrata ne in kai zinar mutuwa sau biyu to kai kuma hushira ma al'abrar za a tara kai tare da al'abrar yan aljanna ranar tashin alkiyama wa manta mata a salasa marrat wanda ya auren mutuwa sau uku sau nawa wai annabi ya ce zahamani fil jinan in an zo shigar aljanna saboda matsayinsa yana kokarin ya riga ni ni annabi ni ma ina kokarin in riga shi to karshe ka fada sana gugatawa sai mu shiga aljanna tare saboda yayi zina mutuwa sau nawa a saurara saboda yayi zina sau nawa to in ya kara hudu ba da wannan ake yaudara yan mata suna nan ana ta zina da su matashi da ya shiga cikin shi a ya ɗanɗana mutu'a wani ɗan wa kano yana gaya mai ce wallahi akwai da nasiri an gobe wani fasiki ce mai neman matan bala'i aka faɗa masa roman auren mutuwa a dinin shiya ran da za a yi tattaki ya faɗa aka yi shi eh? dama kusan yi ne ake ana tattaki da daddare kuma sai a shiga firamare gudu sai a yi mai taku from tattaki da ya je ya ɗanɗana kun san me ya faru ya karɓi lambar wayar wata ya ce da ya je gidansu ya biya a zauren babanta ya zina da ita da sunan matuwa a zauren uwanta shi ne da dawo ke cewa wallahi na samu addinin da ya daidai da hankali na yi wannan addini ya yi daidai da hankali idan ba kuma manta ba mun ce za mu fara kaddamar da kayan marayu da ina shugaban kwamitin marayu na kuma shugaban kwamitin marayu kirkon ya fada mana mai zamu yi ana. to a saurara a takbir a takbir kaduna ke na makarantar shek abubakar guni. gumi wani bawan Allah ya ba da kayan sawa domin a ba marayu set ɗaɗɗaya har set ɗari da tamanin set dawa ya ba da kayan marayu set ɗari da tamanin Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma Allah ya ɗinka masa tufafin alhariri a aljanna bayan set ɗari da tamanin kuma da takalma da me da takalma Allah ka masa albarka Allah ka tsare shi daga rikita rikitan tashin alkiyama Allah ka masa gadin kimanin ta hasar da zai bar duniya wani bawan Allah ya ba da turamin atamfa ku saurara ku shi ya ba da turamin atamfa turmi ɗaɗɗaya har turmi arba'in ya ce a ba marayu fi sabilillah bayan ya ba da turmin atamfa turmi arba'in kuma ya ce ta watakila marayu za su buƙaci kuɗin ɗinki ga kuma kuɗi naira dubu hamsin a sake haɗawa Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka hajiya amina musa mace ce ta ba da gudunmuwa wa marayu naira dubu goma Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarta albarka na'am shugaban kwamitin marayu faɗa mana me za biyu. mun samu hijabai guda arba'in da tara mun samu sakon da kaya masu kyau wanda za a iya amfani da su a ba marayu guda arba'in da biyar mun samu sarka da ɗan kunne turare takalma da sablai haka kuma kwamiti ya sayi kayayyaki kamar haka an sayi a tamfa dila biyu akan dubu ɗari uku da tamanin ƙari a wannan kan da shi sannan an sayi shadda da yaji dila uku akan naira dubu ɗari biyu su da ɗaya mun sayi shinkafa buhu ishirin akan naira dubu ɗari biyu wanda millan kuɗi mun kashe naira dubu ɗari tara da ashirin godiya sun musamman ga bayan allah ko ɗauka bayar da gudunmawa ga wannan muhimmin aiki da waɗanda ke tallafawa marayu a ko'ina a faɗin jiha da ƙasa baki ɗaya ba za mu yi wannan gabatarwa ba sai mun ambata wasu cikin iyayen wannan jiha domin ƙoƙarinsu a wannan bagin tun da farko shi ne mai girma garkuwar zazzaba ba alhaji sanu da iya tun da biyu shi ne alhaji kashi bukar shatima barbados nigerian university mutum na hudu na hukun shi ne kuma da shehu sani sanata na tsakiyar da kaduna bayan allah wanda suka aiko da kuɗi da kayayyaki a koyar da za mu da su 'yan kwamiti suka yi wannan aiki yan agaji masu aiki tukun sauran al'umma duka ina yi musu kyakkyawan addu'an Allah ya sanya wannan aiki a cikin mizanin ina girma a mai Muna ƙara addu'a ta musamman ಯಾವ ಗೋಡು